qala khudh jariyatan min sabi ghayraha ma'ana da Hausa an tara bayi sai Dihiyatu yazo yace ya ma'aikin Allah ba ni kuyanga daga bayi sai yace tafi ka dauki kuyanga sai ya ɗauki safiya yar guyayi sai wani mutum ya zo wajen manzon Allah yace ya ma'aikin Allah yanzu ka ba wa Dihiyatu, yar guyayi shugabarin kabilan Zata da Nazir ai bata cancanta da kowa ba sai kai sai yace ce ku kirawo shi da ita yace ce ya zo da ita yayin da manzo ya dube ta sai yace ce ɗauki wata kuyangar daga bayi ba ita ba to abin tambaya anan shine shin akwai kwace a wannan hadisi ko ma ma'anarsa to don amsa wannan tambaya zan yi wa kaina tambaya kamar haka ta ɗaya a wani kitabu da babin muslim ya kawo wannan hadisi za mu ga cewar muslim ya kawo wannan hadisi ne a kitabun Nikayi babu fadilati itaqihi a matahu summa yatazawwajaha wato babun da yake magana a kan falalar yanta kuyanga sannan a aure ta to dan haka sunan da muslim ya sa wannan babi da ya kawo wannan hadisi bata dace da ma'anar kwaci ba bugu da ƙari muslim ya maimaita wannan hadisi a wurare daban-daban har guri takwas amma duk waɗannan wurare babu inda ya sa wannan hadisi mai ruwayar zuhair a babun kwace ba domin ai akwai kitabul hibati a sayihu muslim to da idan da imamu muslim yana nufin kwace da wannan ruwaya da al'adarsa ta kirkirar lambobi farki da sai ya kai wannan hadisi a cikin babun da yake wannan magana ta kwace ko kuma kwacen kyauta kuma me isa wanda ake ƙara bai yi la'akari da ra'ayin malamai a kan itisari ba kamar yadda ya zo a littattafan fikin na malikiya misali ikamul ahkam a fasalin fil itisari malam ibnu asim yana cewa al itisaru jaza fi ma habu auladuhu qasadan li mahabbatil abu, bugu da ƙari duba littafin da suki jiz'i na hudu shafi na ɗari da goma, malamin yana cewa walil abi faqad laljaddu jaddu itisaru alihi bati min waladihi alhu, min waladihi hurri zakar wal unsa sagira aw kabira ganiyan aw faqira ai akaza haminu jabara bila iwari walau hadha hal ibnu bi an yaqula raja'at fi ma wahabtuhu lahu aw akazaha aw itisarjuha fala yashtaradu lafazu lafazul itisari alal azhari ma'ana dunkule na waɗannan nasoshi ita ce uba yana da ikon da zai iya janye kyautar da ya yi wa ɗansa sake ba ƙaidi to da wanda ake ƙara ya izina da waɗannan nasoshi ya kuma shiryu da faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa annabiyu aula bil na min anfusihim kuma ya yi amfani da ƙa'idar hadisi lamba na 20 na Ibn maja da bai yi wannan fahimta ta kwace ta kwace ba da ya kaddar cewa inda dai har shari'a ta halatta wa uba ya janye kyautar da ya yi wa ɗansa kuma bata ba wa wannan janyewa ma'anar ƙwace ba to ai kuwa kawar da wannan ma'ana daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan janyewar kyautar da ya yi wa sahabinsa ai shine min babi aula domin gini bisa wannan ayar da na ambata a sama ai ma'aiki ya fi iko akan al'ummarsa. fiye da ikon da uba yake da shi akan ɗansa to ko ta yaya shari'a za ta kauce wa nasabta kwace ga uba idan ya janye kyautar da yawa ɗansa ko da ko ɗan ya yi hauzi amma wanda ake ƙara ya kasa kaucewa nasabtawa wannan kalma ta kwace dan ya ma'aiki ya janye kyautar da yawa sahabinsa gaskiya a iya fahimta ta ban gamsu da wannan istin baƙi, da wanda ake ƙara yi a wannan ruwaya ta zuhair wajen fitar da kwaci ba kuma ni ban gamsu faɗin ma'aiki ɗauki wata kuyanga daga bayi tana nufin ma'anar kwaci ba ko kwacewa ba domin kwace ko kwacewa haramun ne abinda kuma ma'aiki ya yi a wannan hadisi halak ne don haka aikin ma'aiki na cikin wannan hadisi ba zai haɗu da ma'anar da wanda ake ƙara ya bayar na kwace ko kwacewa ba don haka ko kusa ni ban gamsu da fahimtar wanda ake ƙara ba wannan fahimtarsa ce shi kadai kuma wannan fahimta tasa mummuna ce to dangane da lafazan da suke cikin tuhuma ta uku wato maganar auren dole da sai ta aure shi dole in tana so in tana so ta intu su ma zan duba kariyar da wanda ake ƙara ya gabatar domin na gani shin ya nuna wannan ma'ana ta auren dole to na tsaya na bibiyi jawaban kariya na wanda ake ƙara antse sai na ga bayan wanda ake ƙara ya yi ta shawagi akan abubuwa da dama sai na fahimci wanda ake ƙara ya yi ƙoƙarin fito da ma'anar auren dole a cikin kalmar ja'ala ita ƙaha sadaƙaha wato ‘yancinta shi ne sadakinta ya ce to a nan auren dole yake ya ce kwanciya da ita a wannan auren to shine fyaɗe kuma ya ce wannan magana ba shi ya fara faɗarta ba domin ga ta a duba mana a gani batun wani abu domin ga ta ƙarara a shari'a muslim a littafi mai suna al-mufhim mujalladi na hudu shafi na ɗari da goma ya ce da imam malik abu hanifa da muhammad bin hassan da zufar ibn huzai sun ce sanya yancin ku yanga sadakinta wanda ya zo a hadisi lamba 1365 bai halatta ba yin haka ta wannan hanya wanda ake ƙara ya yi ƙoƙarin bayyana mun auren dole to abin tambaya a nan ne. shin wannan kalma ta ja'ala sadaka ha tana ɗauke da ma'anar auren dole kuma shin wanda ake ƙara ya iya yin wasu jawabai da za su sa na gamsu da wannan ma'ana ta auren dole a cikin wannan kalma to amsar ni ya fahimta ta idan shugaba ya ce da baiwarsa zan aure ki amma yancinki shine sadakin ki, shine sadakinki to ai akwai wato ihtimali guda biyu ana na farko zai iya yiwa ya zama tilasta matan amma ba ta so na biyu ihtimalin zai kuma iya yiwa ya zama ta yi farin ciki ta kuma amince da hakan amma fa wannan ihtimali na biyu shi ya fi dacewa da hankali domin tana baiwar ma yana da ikon takarta don haka idan ya ce zai aure ta ai ya girmama ta domin zai rinka takarta a matsayin matar aure ba matsayin kuyanga ba za ta samu haƙƙin rabon kwana abin da ta haifa zai zama ɗa ba bawa ba za ta kuma yi gado to ai kuwa ko da mai gidan nata ba madaukaki bane irin fiyayyen halitta ai kuwa sai dai ta yi murna kuma ta yarda ba za ta yi bakin ciki ba kuma ba ta yi bisa tilas ba ballantana ma'aikin Allah shugaban mutane da aljanu a duba fa ma'aiki fa zuwa ya yi ya ta kai bara da yaki a lokacin da duk duniya ba katangar da ta kai karfin katangar kai bara amma a haka ma'aiki ya karya wannan katanga ya ci garin da yaƙi ya kama bayi a cikinsu ne aka samu ita safiyar, kuma shi ne don ƙanƙanin tunani za a ce wai dole ya yi mata don sanya 'yancinta sadakinta don haka ni ko kusa ban gamsu da wannan fahimta da tunani ta wanda ake ƙara babu wani mutum da zai yarda da wannan tunani ko fahimta ta wanda ake ƙara sai dai mai ƙanƙanin hankali mai kuma ƙanƙanin tunani dan haka a wannan tuhuma ta uku wanda ake ƙara bai iya nuna mu auren dole ba kuma fa idan aka duba idan aka duba babin da muslim ya kawo wannan hadisi mai ruwayar zuhair bin Halb za ga sunan babin shine babu fadilati itaqihi matahu summa yatazawwajaha babun da yake magana akan falalar mutum ya yanta kuyangarsa sannan ya aure ta to don haka ina maimaitawa wanda ake ƙara bai iya nuna mun auren dole ba ko da ma'anar tasa to dangane da kunshin tuhuma ta hudu wacce ake tuhumar wanda ake ƙara da kirkirar kalmar ma'aiki wai wata mace ta zo ta ce tana sha'awarsa shi kuma ya ce ta je ta nemi wuri ta jira shi zai zo ya biya mata buƙatarta ya kuma bi ta ya je ya same ta inda ta ɓuya ya biya mata buƙatar tata ya yi mu'amalar ɗa namiji da mace da ita to wannan tuhuma ita ma wajibi wanda ake ƙara ya nuna waɗannan lafazuzzuka ko ma'anarsu a cikin waɗannan hadisai a jawabansa na kariya to amma abin mamaki da na bibi duk jawaban da wanda ake ƙara yi na kariya a shaidarsa sai na ga wanda ake ƙara kawai musa furta wannan kalma ta mu'amalar ɗa namiji da mace yayi bayan nan bai ce komai ba bai kuma yi ƙoƙarin nuna ma'anar ba tun da yake musun furta kalaman to amma masu gabatar da ƙara sun yi amfani da audio na karatuttukan wanda ake ƙara shi wanda ake ƙara ne ya gabatar gabatarwa da wannan kotu a matsayin abun nuni kuma masu gabatar da ƙara sun danna daidai inda wanda ake ƙara ya faɗi waɗannan kalamai a gabana kuma a gaban wanda ake ƙara inda waɗannan kalamai suka fito ƙarara wanda ake ƙara ya furta su amma bai iya cewa komai ba ya yi shiru to tunda masu gabatar da ƙara sun yi isbatin wanda ake ƙara ya furta waɗannan lafazai kuma shaidar ƙwarewa ta tabbatar min waɗannan lafazai wanda ake ƙara ne ya ƙirƙire su shi kuma wanda ake ƙara ya yi shiru a kansu bai ce komai ba to na gamsu wanda ake ƙara bai iya nuna waɗannan lafazai ba shi ne ya kirkire su da ake tuhumar ta a kunshin tuhuma ta to bayan na gama warware duka waɗannan matsaloli da suka gabata waɗanda su ne za su bayyana mun wata hukumi to amma akwai wata matsala mai matuƙar muhimmanci wacce ya waje ba na tsaya na warware ta domin tabbatar da adalci ga sassan 'yan shari'a domin ya tabbata gare ni a cikin bin sawun wannan shari'a cewa wanda ake ƙara waɗannan kalamai munana da aka tuhumce shi da furta su kuma aka tabbatar min da ya furta a bainar jama'a kuma shi ya ƙirƙire su kuma na ba shi dama iya dama ya nuna min su ko ma'anar su, ya gaza nuna mu, to fa kore su yake in ya faɗe su wanda wannan ya tabbata ta bakin shaidar mai gabatar da ƙara na ɗaya da na biyu kuma ya tabbata a shaidarsa ta kariya da ya bayar ko masu gabatar da ƙara ba su iya raunana shaidarsa a kan wannan gabar ba don haka ne ne wa kaina tambaya kuma zan ba wa kaina amsa shin korewar da wanda ake ƙara yake yi bayan ya furta waɗannan lafazai zai ɗauke masa hukuncin da aka tanada a wannan sashi na 382 ba na shari'a final code law iya 2000 don amsa wannan tambaya zan yi izina da shi wannan sashi da abin da ya kunsa musamman farkonsa inda ya ce whoever by any to ita wannan kalma da ta zo a cikin wannan sashi na 382 zan duba ta da ma'anarta da manufar da masu doka suke nufi da ita sannan mu haɗa da sigar da wanda ake ƙara yayi amfani wajen furta waɗannan kalamai ta inda yake hakaito kalaman kalaman cin mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga wani sannan aka duba aka ga wani bai faɗi kalaman ba to shin wannan sigar za ta shiga cikin ma'anar wannan kalma da ta ce hu eba ba enemies to anan domin na gane cewar wannan siga da wanda ake ƙara yi amfani da ita za ta shiga ma'anar wannan sashi ko ba za ta shiga ba zan yi amfani da ƙa'idar da kotun koli ta sanya wajen gano niyya da manufar lomeka a shari'ar fidelity bank versus monier 2012 all fwlr part 631 page 1412 at page, at page 1438 paragraph d inda kotun koli ta ce idan kotu tana so ta gane manufar lomeka akan wata doka ko niyyarsa kan wani lafazi da ya zo a cikin dokar to kotu za ta duba za ta duba tushe da tarihi da asalin inda aka samo dokar wannan shine zai bayyana wa manufar lomeka akan wannan dokar to abin tambaya a nan shi shin ita wannan doka ta cin mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa da ta zo a wannan sashi na 382 daga ina aka samu ta kuma me meye tushenta ko asalinta ko tarihinta to amsar wannan tambaya ai a bayyana take cewa tarihin wannan doka an samo shi ne daga maganganun malaman malikiya na musulunci kamar su imam malik shugaban mazhabar alkali iyal alkali iyal mai ashafa da sauransu don haka dole ne kotu ta duba maganganun malaman wannan mazaba ta malikiya akan irin wannan siga da wanda ake ƙara ya amfani da ita na haka yi maganganun cin mutunci daga wasu akan ma'aikin Allah kuma a koma a ga waɗanda aka ce an hakaita daga gare su ba su faɗi waɗannan maganganu ba to menene ra'ayin malaman malikiya akan wannan siga Dan haka kotu za ta yi amfani da ra'ayin imam malikun kansa da kuma alƙali iyal a shafa wanda ya fi kowa shura a wannan mazaba wajen kawo hukunce-hukunce a kan zagi tauye daraja ko nasabta abin da bai dace ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma haka yi toma ganganin cin mutunci daga wani a farko zan yi izina da nassin da masu gabatar da ƙara su da gabatar a shafi na hudu na bayanansu na ƙarshe inda suka ce wa inu inuttihima hazal haki hima hakahu annahu iftalaqahu wa nasabahu ila ghairihi aw kanat tilka adatan lahu hukum hadha hukum sabbi nafsi yuwakazu bi qawlihi wa la tanfa'u nisbatuhu ila ghairihi wa yubadar bi qatlihi wa yaj'al ila al-hawiyati ummi ma'ana idan aka tuhumi mai haka yaso maganganun cin mutuncin ma'aiki cewa shi ya ƙirƙiri maganganun ko hakan ya zama al'adarsa to hukuncin wannan iri ɗaya ne da hukuncin wanda yi zagin za a kama shi da abin da ya faɗa na nasabtawa nasabtawa wani da ya yi ba zai amfane shi ba za a gaggauta kashe shi a jefar da shi a juji hakanan zan yi izina da nasi da wanda ake ƙara ne da kansa ya gabatar min da shi a martaninsa na doka a shafi na 117 inda ya kawo wannan nasi mafi cika daga yadda masu gabatar da ƙara suka gabatar min da shi ga nasin kamar haka wa haza min malikin rahimahullahu ala dariqi zajari wata galizi bi dalili annahu lam yunfaz qatalahu wa yunjihima hadha al-haqi fi ma hakahu annahu iktalaqahu wa nasabahu ila ghairihi Auka na tilka adatan lahu aw zahara istisanihi istisanuhu lidhalika aw kana muli'an bimithlihi wal istighfafi lahu aw al tahaffuz limithlihi wa dalabihi wa riwayati ash'ari hajwihi sallallahu alaihi wa sallama wa saddihi wa hukmu hadha hukmu sad bi nafsi yu'akhadhu bi qawlihi wa la tanfa'uhu nisbatuhu ila ghairihi wa yubadar bi qatlihi wa yaj'alu ila al-hawiyati ummihi ma'ana wannan ya zo daga maliku ta hanyar tsawatarwa da kausasawa cewa in aka tuhumci wanda ya hakaito maganar cin mutuncin ma'aiki bisa shi ya kirkiri abin da ya hakaito ya nasabta wani kuma aka tabbatar da hakan ko ya zama al'adarsa ko ya bayyana jin daɗinsa ga hakan ko ya zama mai son yin hakan ko rashin ganin laifin yin hakan ko kiyaye irin waɗannan maganganu da neman su a duk inda suke ko yawan ruwaitar waƙoƙin cin mutuncin ma'aiki da zaginsa to hukuncin wannan daidai yake da hukuncin wanda ya zagi za a kama shi da abin da ya faɗa kuma nasabta wani da ya yi ba zai amfane shi ba za a gaggauta kashe shi a jefar da shi a juji to duba to duba da waɗannan nasoshi 'yan shari'an nan suka kawo min su da kansu za mu ga cewa ra'ayin imam malik shine duk wanda ya kaito maganar cin mutuncin ma'aiki daga wani sai aka koma a ga wanda ya ce ya hakaito daga gare shi bai faɗa ba to za a ce shi ya ƙirƙiri magana ya kuma nasabta wa ma'aikin Allah kuma nasabta wa wani da ya yi, ba zai ɗauke masa hukuncin ba to kenan duba da wannan ra'ayi na Imam Malik wanda kuma wannan ra'ayi nasa yana daga cikin tushe da tarihin inda aka samo wannan sashi na 382 na Kano State Shari'a finar Code Law Tusoga, wannan siga da wanda ake ƙara yi amfani da ita ta shiga cikin ma'anar by any means da sashi na 382 ya faɗa to don haka na fassara wannan sashi da cewa ya hau wanda ake ƙara kuma zan yi amfani da tanadin wannan sashi akan wanda ake ƙara saboda kalmar by any means da ta zo a wannan sashi ta haɗa har da sigar da wanda ake ƙara ya yi amfani da ita wajen cin mutuncin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma korewar da yake yi bayan ya kirkira ba za ta amfanar da shi ba kuma ba za ta ɗauke masa hukuncin da wannan sashi ya tanada ba domin abin da yake korewa shine yake kirkirarsa ita kuma kirkirar da nasabta wa aikin shine abin da wannan sashi ya yi hukunci a kansa kai bugu da ƙari ma kotun koli ta Najeriya ta yi irin wannan hukunci a shari'ar shalle ba state 2007 inda maɗaukakiyar kotun ta ce under Sharia law any sane an adult, an adult Muslim who insults, defames, or utters words or acts which are capable of bringing into disrepute odium, quantum the person of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commits a serious crime which is punishable by this. Don haka a fahimta ta wannan korewa da wanda ake kara yake yi bayan ya furta waɗannan lafazai da ya ƙirƙira, ba za ta ɗauke masa hukuncin da aka tanada a wannan sashi na 382 ba to tunda na gama tattauna na gama tattauna duk wasu abubuwa da za su bayyana min waje hukum a wannan a wannan shari'a to kafin na karkare hukunci na na faɗi matsayina na ƙarshe to akwai wasu mas'aloli da nake son na tattauna a kansu a cikin wannan shari'a domin ne domin adalci ya bayyana na farko na ji wanda ake ƙara a odiyon da ya gabatar mu yana kawo wasu ibarori da larabci inda yake cewa balarawa sahibul asayyid sani annaktisabun da bi sallallahu alaihi wa sallama lisafiyata iktisabun bi darajatul ula haisu sarraha kai wato ma'ana kai mafi inganci na bima ya ruwaita cewa fyaɗe ne annabi yawa na na safiya ya dan ma daraja ma ta farko inda ya bayyana karara to a wannan ibara wanda ake kara yayi amfani da wasu kalmomi muhimmai guda biyu sune, rawa da kuma sarraha to a islahin malaman hadisi babu yadda za a yi ka haɗa waɗannan kalmomi guda biyu a waje guda kuma ka ce ma'ana kake nufi ba lafazi ba don haka kuskure ne wanda ake ƙara ya yi amfani da waɗannan munanan kalmomi bayan ya yi amfani da kalmar rawa da sarraha kuma da aka ce ya nuna su sai ya ce wai ma'anarsu yake nufi ba su yake nufi ba yin haka ne mai isa ya yi amfani da kalmar rawa da kalmar sarraha saboda haka ina jan hankalin malaman ina jan hankalin malamai na wannan gari namu da su kiyaye wajen zaɓar kalmomi da za su yi amfani da su domin isar da ma'anar da take zukatansu abu na biyu da nake so na yi magana a kansu shi na ga wanda ake ƙara a cikin jawabansa yana ƙoƙarin soke maganar anas ɗan malik ta hanyar amfani da maganar imam malik ma'ana yana rinjayar da maganar imam malik akan maganar anas kuma yana koyar da ɗalibansa wannan fahimta da yawa mafi yawa ɗalibansa sun tafi akan haka to wai shin shi wanda ake kara abdul jabbaru bai san shi anas dan dabaga ta ɗaya bane alhalin shi kuma imam maliku baya cikin lissafin dabaga ma kuma shin shi wanda ake kara bai san ka'idar malaman mustalahul hadisi bane na cewar ba a rinjayar da maganar dan dabaga ta biyu akan ɗan ɗabaga ta ɗaya ko ɗan ɗabaga ta uku akan dan dabaga ta biyu ballantana wanda baya cikin jerin dabaga a fifita maganarsa akan maganar dan dabaga ta ɗaya? kuma babu jin nauyi babu jin kunya wanda ake kara yake karyata Anas a bainan nasi saboda maganar Maliku bayan bai fahimce bayan bai fahimce ta ba domin Maliku da ya ce bai halatta ba mutum ya sanya yancin ku yangarsa ya zama sadakinta ba da hadisin Anas yake ba dan na faɗi hujjata da nassin ashalul madariki da na ambata hakanan wanda ake ƙara a fahimta ta bai san ma'anar itisari ba a fikihu ba shi yasa yayin maganar kwace hakanan wanda ake ƙara a fahimta ta baya amfani da ƙa'idar hadisi lamba ta ishirin da ya zo a cikin littafin ibn maja wanda aka umarci mutane su yi wa hadisan annabi zato mafi kyau mafi shirya mafi takawa wanda ake ƙara yana kawo ra'ayi a cikin littafi a siga ta idilaki baya bayan kuma wannan ra'ayin ba mu bane ba ne kuma nassoshin da suka yi taƙayidinsa a cikin littafin suke amma wanda ake ƙara sai ya rufe idansa ya ƙi amfani da su wanda ake ƙara Abdul Jabbar yana fassara kalmomi ba tare da al'akari da siyakin da suka zo ba hakanan wanda ake ƙara abdul jabbar yana ba wa hadisi ma'ana ba tare da izina da kitabu da babun da hadisin ya zo ba hakanan wanda ake ƙara abdul jabbar baya bin ka'idojin magabata wajen fitar da istinbadinsa da fitar da ma'anoninsa kullum tunaninsa ya fi karkata wajen ma'ana mummuna ba kyakkyawa ba ina da kwakwaran dalili da yasa na ce haka yanzu misali Umar da aka ɗora akan wanda ake ƙara ta hudu na nasabtawa manzan tsira mu'amalar ɗa namiji da mace wacce ba matarsa ba inda ya ce ya je ya same ta fararen da ta ɓuya ya biya mace buƙatarta ta ɗa namiji wato ainihin ga mace ya yi amfani da fassalar kalmar haja ya ɗauki mummuna ya jefar da kyakkyawa mun yi ta wannan kalma tana ɗaukar ma'anar sha'awa tana ɗaukar ma'anar buƙatu na yau da kullum to me yasa wanda ake ƙara ba zai ɗauki fassara salimiya mai tsafta ya danganta wa ma'aikin ba domin yin hakan shine ya fi dacewa da musulmi na gari kuma yin hakan shine abin da aka yi umarni hadisin da ambata a baya na ibn maja inda a takaice ya yi amfani da iza haddastukum ma'anarsa duka yace idan na zantar da ku maganar annabi ku yi mata zaton alheri inda asnan darimi lamba ta 612 yayi amfani da iza haddistum da iza huddistum yace in aka zantar da ku maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ku yi mata zaton alheri kuma ya zo a sanadu na ibina hanbali cewa idan na zartar da ku hadisi daga annabi to ku yi masa zato wanda ya fi kwanciya a rai ya fi nuna shiriya ya fi nuna tsoron Allah to duka waɗannan ƙa'idoji wanda ake ƙara Abdul ya jefar da su ya ɗauko mummunar ya nasabta wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a dai wannan tattaunawa da nake yi na duba shi hadisin na cikin musulun ɗin lamba ta shida far'i kuma ijmalinsa lamba ta shida. ga yadda hadisin yake don adalci ya tabbata kuma masu sauraro su ji yadda hadisin yake shi sai su yi wa kansu hukunci da kansu wa haddasana abubakar bin abi shaibata na yazidu bin haruna an hammadu bin salamata an sabitin an anasin annamra ta kana fi aqliha shay'un faqalat ya rasulullahi inna li ilayka hajatan faƙala ya umma fulani in ziri ayya shidi hatta ƙadiya dake haja take fakala maha fi ba'ar rigi hatta gat min hajatiha wata mata mace mai motsi a kanta ta zo wajen ma'aiki ta ce ya rasulallah ina da buƙata gare ka sai ya ce mata ya mahaifiyarwa wani duba duk lokon da ya yi miki a lokutan lokunan madina na zo na biya miki buƙatar ki sai ma'aiki yake banta da ita a wani bangaren hanya har ta gama bukatar tata kuma wannan hadisi jama'an muslim ya kawo shi ne a babun da yake magana babu qurbun nabi sallallahu alaihi wa sallam minan nasi ko wata tabarrukuhum bihi a babun da yake magana akan kusancin ma'aiki da mutane da kuma yadda suke neman albarkarsa to a duba fa a duk cikin hadisin ina maganar mu'amalar ɗa namiji da mace irin wadda wadda ake kara yake nufi amsar a sarari asarari take babu sai dai mara adalci mai kankanin tunani zai iya cewa da akwai sannan akan da wannan tattaunawa da nake na izina da zancen Allah maɗaukakin sarki a cikin balarabar littafinsa alkur'ani mai girma na ga cewa duk inda Allah maɗaukakin sarki yake maganar ma sha'awa bai yi amfani da ita kalmar haja ba kuma iya fahimta ta da kankantar ilimi na ai duk wani mai da'awar larabci bai kai alkur'ani ba to ga misalansu kamar haka na ɗaya suratul arafi aya ta saba'in tara. Allah ta'ala ya ce innakum latatuna rijala shahawatan min dunin nisa'i lan bal qaumun musrifun ma'ana dan me kuke zuwar wa maza dan sha'awa ba mata ba kai ku dai mutane ne mabarnata misali na biyu suratul ankabuti aya ta 28 Allah ta'ala yace ayyannakum latatuna rijala wa taqaduna sabila wa tatuna fi nadikumul munkar ma'ana yanzu kwa dinga zuwa mazaje kuna yanke hanya ta masu wucewa da aikin barna misalin aya ta uku suratul nab aya ta 57 Allah ta'ala yace ayyannakum latatuna rijala shahawatan min dunan nisa'i bal antum qaumun tajhalun ma'ana shin kwa dinga zuwa wazaje dan sha'awa ba mata ba bari dai ku mutane ne da kuka jahilci ƙarshen ku to kaga wanda ake ƙara yana sane da waɗannan ayoyi ga ida ga ƙa'idojin can na baya da na faɗa amma duka ya sa kafa ya shure su ya ɗau mummunar fassara ya nasabta wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an ce ya nuna inda lafazin yake ya gaza ya ce da ma'ana yi wannan fassara tasa ya gaza nuna ma'anar sai dai ya yi yawo da yawa a cikin bayanansa ya nuna tattafai masu tarin yawa don ya kawar da hankali na ga fahimtar abin da yake na gaskiya wato bara'atul insulari don haka a ƙarshe a fahimta ta babu wata hujja da wanda ake ƙara ya gabatar min da za ta sa na wadaci cewa shi ƙwararre ne a fannin ilimin hadisi kuma da'awar da ya yi a gabana ta cewa wai shi mu ji ta hidi ne mutlaki to ni ban gamsu da ita ba ban kuma yarda da wannan da'awa sa ba ko da ko ta shaida ta takarda ko hanyoyin ijtihadi ni ban gamsu ba to don haka a wannan gaba ina jan hankalin malaman wannan gari namu na Kano su dinga iya bakunansu su lazamci iya iyakokinsu kabarbari na masu sauraron su su daina fusgar a daina da'awar ilimin da mutum shi kansa ya san bai kai ba domin ai duk wani mai da'awar ilimi akwai na sama da shi haka zalika ina ƙara jawo hankalin duka malaman wannan gari namu su rinka faɗa wa almajiransu haƙiƙar gaskiyar abin da suka gani a karatu a daina sassaɓa suka don gujewa halakar da al'ummar musulmai kuma mutum ai zai yi burin ya gama da duniyar nan lafiya ya haɗu da mahaliccin lafiya to don haka ni Ibrahim Sarkiola Aba Shari'a Kojjad Obar Kudukan na same ka kai Abdul Jabbar Nasir Kabara da laifi kamar haka na ɗaya dangane da tuhuma ta farko na same ka da laifin yi wa ma'aikin Allah ƙage da jafayi ta hanyar nasabta masa kalmar fyaɗe domin ka ci mutuncinsa wanda yin hakan ya saba da tanadin sashi na 382 ba a cikin baka na Kano State shari'a finar kwallos ya tuzora. Dangane da tuhuma ta biyu, na same ka kai Abdul Jabbar Nasir Kabara da laifin yin kage da jafayi ga manzan tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kirkirar kalmar kwace ka nasabta masa masa ita domin ka ci mutuncinsa wanda hakan ya saba da sashi na 382 ba a cikin baka na Kano State Shari'a Penal Code ya tuso da haka zalika tuhuma ta uku na same ka kai Abdul Jabbar Nasir Kabara da laifin kage da jafa'i ga manzon tsira sallallahu alaihi ta hanyar nasabta masa auren dole da niyyar cin mutuncinsa wanda shi ma ya saba da tanadin sashi na 382 sai tuhuma ta hudu na same ka kai Abdul Jabbar Nasir Kabara da laifin kage da Jafayi ga wannan manzo namu sallallahu alaihi wasallam inda ka nasabta masa mu'amalar biyan buƙatar ɗa namiji ga macen da ba tasa ba da niyyar cin mutuncinsa wanda yin hakan da kai ya saba da tanadin sashi na 382 na Kano State Shari'a Penal College ya 2000 wannan shine kundarin hukunci na da ni kotu ga lauyan wanda ake ƙara ko akwai wani abu da zaka ka faɗa wannan kotu wanda kotu za ta izina da shi wajen horon da za ta yi wanda ta samu da laifukan nan wato shi abdul jabbar nasir kabara ma'ana alukutar zan eh Hmm, roƙon wannan kotu da ibrahim Muna zuwa muna roƙon wannan kotu ta yi mhm. wanda aka samu da aikata wannan laifi a daina surutu isa kuskuren fahimta mhm. muna roƙon wannan kotu mhm. wannan laifin ya aikata shi ne bisa kuskuren fahimta ne ka faɗa haka sannan ya kuta waɗannan kalamai mhm. da wannan kotu ta same shi da aikata laifi cin mm-hmm. mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi mm-hmm. Mm-hmm. bisa kuskuren fahimtar a wajen karantar da jama'a muna da wannan kwatu mai adalci izina da a daina magana ta yi izina mhm. kan cewa wannan laifi ya aikata shi ne bisa kuskuren wanda mm. sannan muna ƙara roƙon wannan kotu da adalci da ta yi la'akari da cewa mhm. wanda ya aikata wannan laifi mhm. mutum ne magidaci wanda yake ɗauke da nauyi mataye ‘ya'yansa ƙanana. Da za a ba lauya na bane wani, ƙanan nauyin shi. Da aka wannan magana ba da yawon yake taɓa ganin tsaro ba sai kuma wannan magana da yake yi ba da yawon yake ban taɓa ganin tsaro ba sai ban wajinta shi ba A nan kawai da karfi waɗannan nuna za a rubuta biyu shi da yake da la'akari da shi da sassauta masa wajen zartar da ba a cikin shari'ar kuka ce mana mai dace mai ci gaba da magana da yawuna ga ni a tsaye abin da magana ta ta karshe a hukunci amma wannan ba daga na bai kamar yadda za a shari'ar france science against FIA FR ANCIS against Federal Republic of Nigeria

misali hukunci na da hukunci da bani nawa da karanta abin da ya shari'a ya faɗa inda yake cewa he is for the convict himself to show cause why the prescribed convict conviction uh, is prescribed sentence for the offense he was convicted of to be not passed or imposed on him inda a hausa yake cewa shi wanda aka kama da ya aikata wannan laifi zai iya yin roƙo gaban kotu akan cewar kada kotu ta zartar da hukunci kamar yadda doka ta ce saboda wasu jirgin a wanda muka zayyana hmm. ana cikin haka wanda ake tsara ya miki ya ce ni fa wannan lauya ba lauya na bai a yau na taɓa ganinsa ina so a bani dama na yi jawabi na na ƙarshe Thank <clears throat> you. to ni duk da ka faɗa haka a fahimta ta wannan lauya lauyan kai dalili na na faɗar haka lauyan da wannan kotu naɗa maka har yanzu shine lauyan ka don kotun bata cire shi ba kuma shi ne ya turo wannan lauya don haka ya bayyana mana tun a farkon shari'a amma a tare da haka don ka gamsu cewa an baka damar

wani ne ba da wata mukabara da yi da zai tambaya har ga an kama shi da ne ko ta ce dan me ba za a yanke maka hukuncin da aka tare da ba ba da ce na bari in faɗi wannan sigar tasa sai kuma kai ka faɗi abin da kace malam me kace nan jawabi na na ƙarshe ko eh, bayan na saurari yadda ka juya duk jawabai na sama a ƙasa kamar kwaya su ne lauya mai gabatar da kara ya miki lauyan mai gabatar da kara ya miki ya ce wannan magana da yake ba magana ne ce ta haka haka yi abin da ake nufi ne abin sassauci ba magana ce da zai faɗi wannan maganganu ga kotu ba ai damar da aka bashi na ya nemi sassauci ne ba ba na cikin makabala a kan shari'a ba na cikin makabala a shari'a ba to ibrahim me kace ne mm. kuma ba lokaci ne na ya kalubalanci hukuncin da kotun ta yi ba ina roƙon kotu ta datse shi

lahira ta mutuwa ta girma amma ba na neman afuwa kuma ba na neman kai ibrahim sarki kai mun sassauci ba na neman sassaucin Allah nake nema kuma a gaggauta zartar da wannan hukunci kuma kalami na na ƙarshe kenan ka rubuta ka rubuta magani to zan shiga zan rubuta sentence saboda haka yanzu muna sha biyu da minti ashirin don allah da sha biyu shaura kwata ko kuma sha biyu daidai zan dau ai ɗaya kai eh, ɗaya shaura kwata ko ɗaya daidai zan dau to horo ni ibrahim sarki wula kafa <clears throat> shari'a kwajjaj over kudu dangane da laifin nan da ka aikata kai abdul jabbar nasir kabara na yi la'akari da sashi na 395 yi a cikin baka f a cikin baka na a 2019 wanda wannan sashi ya ce lokacin da kotu ta zo yin horo alƙali zai sa waɗannan manufofi a ransa kuma a cikinsu zai zaɓi manufar da tafi dacewa da kowane kes da yake gabansa su ne hana faruwar laifin a nan gaba ta yadda wannan manufa take nufin alƙali? zai yi wannan da aka samu da laifi da zai sa ba zai ƙara sake aikata wannan laifin ba saboda da zai biyo bayan wannan laifi ba abu ne mai daɗi ba sannan wannan sashi dai na 395 subsection f ya ci gaba da cewa ɗaukar fansa akan wanda ya aikata laifin wato manufarsa shine a ba wanda ya aikata laifi horon da ya dace da shi kuma a ba mutanen gari fansa na abin da aka yi musu don haka ya fahimta ta na abubuwan da suka faru a gabana a cikin wannan shari'a tun daga farkonta har zuwa ranar da na yankan hanzari ai babu horon da na ga fi dacewa da kai illa ne ma horo na kisa wannan ra'ayi da na ɗauka sashi na 382 subsection b na kano state shari'a penal kwallo southern shi ne ya faɗa ka ga kuma abin da sashin ya ce whoever by any means publicly insult by using word or expression in writing or verbal by means of gesture which shows or demonstrates any form of contempt or abuse against the Holy Quran or any prophet shall, on conviction, be liable to death. ana duk wanda ta kowace siga a cikin jama'a ya ci mutunci ta hanyar amfani da kalmar baki a rubuce ko da bakin ko ta hanyar nune wanda ya nuna ko ya bayyana duk wani yanayi na raini ko cin mutunci ga alkur'ani mai girma ko ɗaya daga cikin annabawa hukuncinsa shine kisa wato a kashe shi da aka dogaro da wannan sashi na 182 ba a cikin baka na shari'a finar su tusoda na yanke ma hukunci kai abdul jabbar nasir kabara da hukuncin kisa ta hanyar rataya sannan na yi la'akari sashi na 331 acgl 2019 wanda wannan sashi ga abin da ya ce duk sanda ko ta kammala wata shari'a ta laifi za ta iya ba da odar da ta dace na yadda za a yi ta hanyar ƙonawa ɓacewa ko ba wani wanda ake ganin shi ya fi cancanta da ya riƙe wata dukiya ko littattafai da aka kawo gaban kotun ko suke hannunta ko ya bayyana gare ta cewar da su aka yi amfani wajen aikata wani laifi wannan sashi haka ya faɗa to don haka littattafan da wanda ake ƙara ya gabatar da su gaban wannan kotu gaba ɗayansu guda ɗari da tamanin da tara na kwace su domin ai da su yake buɗawa yake karantarwa wajen aikata laifukan nan da haka na yi umarni gwamnatin jihar kano cewa waɗannan littattafai guda 189 a kai su kano state library don amfanuwar al'umma haka zalika na ƙara yin izina sashi na 332 na acgl wanda wannan sashi ga abin da yake cewa duk sanda kotu ta ba da odar ƙwace duk wata kadara amma bata ba da odar rugujewa ko ƙonawa ba ko mallakawa wani mutum ba kotun za ta iya bada umarnin cewar ajiye kadar ko a sayar da ita idan sayarwar ta bada umarni to kuɗin da aka sayar za ta iya bada umarni a ajiye su har sai wani ya zo ya gamsar da kotu cewar shine mai haƙƙi akan kadar wannan shine abin da wannan sashi ya faɗa don haka garo da wannan sashi na 332 ACGL 2019 na yi umarni da gwamnatin jihar Kano ta gaggauta karɓe masallatan shi Abdul Jabbar Nasir Kabara guda biyu wato masallacin Ashabul Kabi da ke gwale filin mushi kuma masallacinsa wato Jami'ar Rasul da ke unguwar Sabuwar Gandu don da su ya amfani wajen aikata wannan laifi da ko ta same shi da shi a karɓe su a rufe su na yi umarni kada a ƙara amfani da su har sai abin da gwamnati ta dace a yi da su sannan na ƙara dogara da sashi na 395 biyu a cikin baka actl 2019 na hana sanya karatuttuka hotuna maganganu da kuma yaɗa manufofinsa a kowace irin kafa ta sadarwa domin haɗa yaɗuwar manufofinsa da munanan aƙidinsa kuma duk wanda ya ƙi bin wannan umarni ya saka ko ya yada ko ya saka hotunansa don yada manufofinsa to ina umartar gwamnatin jihar Kano ta gaggauta sa 'yan sanda su kama shi gurfanar da shi gaban kowace kotu mai hurumi wannan kafafen sadarwa da na faɗa sun haɗa har da gidajen rediyo duka na wannan gari namu ban ɗauke kowace gidan rediyo ba da kuma duk wani gidan talabijin da yake wannan gari namu idan suka aikata wannan abu da na hana to na yi umarni ga gwamnatin jihar kano Dauki mataki a kansu. Ce na ƙara maimaitawa daga kausan harshe Ina daɗa jawo hankalin dukkan malaman wannan gari namu ban ɗauke kowa ba da duk ma al'ummar wannan gari yaro ko babba namiji ko mace a kiyaye harsuna akan duk wata magana ko isar da saƙo akan manzan tsira sallallahu alaihi wa sallam da sauran annabawa da sahabbai ina tabbatar muku cewa shari'a ba za ta sa ido a dinga cin mutuncinsu ba ku sani matukar an gabatar da wanda ya yi hakan gaban shari'a kuma ya tabbata ya yi laifin ku sani shari'a ba za ta kyale ba kuma wanda bai gamsu da wannan hukunci ba yana damar ya ɗau ƙara a babbar kotun jiha daga yau zuwa kwana talatin masu zuwa.